أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله me fama da hawan jini hawan jini bifi duk mutumin da ya san yana fama da wannan matsala. ga abin da zai amfani da shi insha Allah abin da ya shafi tsakoyi na cikin ƙoda ko ciwon ƙoda ko tsakuwar ƙoda ko typhoid da ciwon basir mutumin da ke fama da basir mai tsoro ko mara tsoro hawan jini zai amfana da wannan ciwon ƙoda ko tsakuwar ƙoda zai masa amfani typhoid zai masa amfani asma zai masa amfani ku saurara da kyau ku ji amfanin wannan abin da za a faɗa muku duk mutumin da yake fama da wannan lurorin to ya aiki da ya amfani da wannan haɗin insha Allahu rabbi a cikin wa'annan cututtuka hawan jini basir ciwon koda typhoid asma. ka haɗa abin da muka ce ka haɗa kuma ka yi amfani da shi in Allah da za ga abin da zai kasance menene za a samu garin 'ya'yan zaitun zaitun akwai man zaitun akwai garin zaitun 'ya'yan zaitun to garin shi shi za a samu 'ya'yan zaitun garin zaitun ɗin ko 'ya'yan ko ganyen ko icen duk wanda aka samu zai yi garin 'ya'yan zaitun din ko garin shi zaitun ganyen ko icen duk wanda aka samu zai yi wannan aiki sai a samu garin bauri bauran ko 'ya'yan bauran ko sassaƙen bauran duk zai wannan aiki ko 'ya'yan bauran a shanya su su bushe a dake ko sassaƙen duk wanda aka samu zai wannan aiki idan ka samu zaitun aka dake ya zama gari aka samo ɓaure tin kenan ya zama gari sunan shi ne mai eh, sunan shi ne karo ne ya ce to menene tin a shi ɓauren shi ne tin wa tini wa zaitun wato kun ji da aka hada ko wa tin wa zaitun wa tsoro sinin kun san ayar tin wa tin wa zaitun tin ɓaure zaitun kuma dama shi icen zaitun man zaitun olive akwai olive oil akwai kaza kun gane to shi ne idan ya zama to an sassame su to ya za a amfani da su za a ɗibi garin zaitun cokali biyar sai a ɗibi wato ɓaure cokali takwas ƙanana ƙananan cokali zaitun ƙananan cokali biyar ɓaure ƙananan cokali takwas to ya za a amfani da su sai a gauraya su sai a gauraya su wannan cokali takwas ɓaure zaitun cokali biyar na ce ƙananan cokali afuwar manyan cokali ne manyan cokali guda biyar na zaitun manyan cokali guda takwas na ɓaure sai a haɗa a gauraya so idan an gauraya sai a rika ɗiba cokali ɗaya bacin an gauraya sai a rika ɗiba cokali ɗaya babba ta bisfo a sa a ruwa kofi hudu a sa a ruwa a ibe shi sai a sa shi a cikin ruwa ruwan da za a zuba shi ne to kofi hudu ko uku a sa uku ma yayi a ɗibi cokali ɗaya babba sai a zuba a tukunya sai a ɗibi ruwa kofi uku babban kofi sai a zuba sai a tafasa shi so in ya tafasu sai a sauki in an sauki sai a sa zuma a ciki idan an sauki sai a samu ɗan ƙaramin kofi da muke baku measurement ɗin nan sai a samu zuma cikin shi sai a zuba sai a juya sai mutum ya rika sha safe ɗan karamin kofi da yamma ɗan karamin kofi sai ya huce safe ɗan karamin kofi da yamma ɗan ƙaramin kofi idan ya ƙare sai a ƙara haɗawa a ƙara ɗiba cokali ɗaya a sa ruwa kofi uku a tafasa sai a sa zuma ɗan ƙaramin kofi sai a rika sha safe da yamma kai da kanka da kake sha zaka ji abin da zai faru kai da kanka ba sai an gaya ma ba duk wa'annan doron da kake fama da su na typhoid ko basir ko ciwon koda ko asma ka jaraba ka gani so in kun jaraba kun ga sai ku sanar da wasu zuma domin su jaraba ina muku fatan alkhairi kar a manta da subscribe da sharing da comment sai mu hada a wani makon ba assalamu